makeken fili a polytechnic legal har da theater a gurin ya je ya kwaci ya yi kulotai na alfarma a ciki kaso saba'in na ne da yayanta na mai publishin sunaye muna nan da su five star hotel dinnan ya ce ga mutumin da suka zo za a yi public private party sai ka ba da ƙasa ni gina a ɗauki shekaru 99 ko 100 sannan ka dawo mana da shi waye waye zai kai shekaru 100 ga wayo ne na hanya sace mutane dukiya shi wanda aka tura wa ya ba da approval ne md na kanuda gwamna ya tura masa shi ya kamata ya ce eh wannan gurin ya kamata a mai da shi take rubuta ya bada kun san waye shi ne mijin balaraba kun san super dota ku super dota ya'yan da ba su rantse da alkur'ani ba amma sun shigo su ne shugabannin gwamnati mijinta shine md na kano kuma shi ya bada approval a rushe makaranta a yi five star kuma kamfanin da aka kawo nasa ne da balaraba sunan kamfanin lamash duk wanda yake yana da abu ya je duba corporate affairs za su ba shi lama sunan na shi sirikin da ne da yansa kuma su aka ba suka rushe wannan wanda dubban mata yara suke amfani suka ba mu bar wannan ah. hajj camp duk wanda ya san hajj camp a baya akwai gidaje wanda ake saukar alhazai saboda wannan lokaci duk arewa babu inda ake tashi zuwa aikin haji irin gidaje-gidaje 130 ne na saukar alhazai 130 a ciki akwai masallacin juma'a akwai police station akwai kotu akwai islamiyya akwai toilets guda 75 dare ɗaya da ya sa idan sa kai ya je ci duk sai sun tashi suna kuka ana fito musu da abu suka tafi kotu ya ce da chief judge a je a buɗe kamar yadda aka yi mun a jefa aka da su aka rushe wannan gidajen da masallacin da mai kaf aka yi layout aka sayarwa mutum ya je yanyanka za mu bar wannan to suna nan da yawa haka tirayen wanda aka cece kuce yanzu shine na polytechnic wata akwai lecturer sani na baba dalha makeken fili a polytechnic legal har da tiyata a gurin sai dokta ya kamata ki san wannan tunda ya je ya kwace ya yi kulotai na alfarma a ciki kaso saba'in na gwaggwane da 'ya'yanta za mu yi sunaye muna nan da su ai wannan gurin na yayan talakawa ne ko kamata ya ita ma wannan makarantar a mata hostel a fitar da guraren wasannin yara a yi tiyata a yi halls wanda yara za su dinga zuma su san su ma a universities ta je ta kwashe har akwai manyan da suke surutai su ma sunansu yana ciki za mu buga in allah ya mun shige ta mun fara rusa kuma za mu mai da ita makaranta mai martaba mai inganci in Allah akwai makarantu da yawa duk haka babban abin da shi ne kana gwamna kayi rantsuwa za ka kare mutunci da dukiyar al'umma kuma kai ne mai baba kiran kai ne mai fashewa wani kuma ya yi alkawari zai kwato musu shikenan sai ya zauna saboda kada a ce ya yi ba daidai ba shi kuma yana jin daidai sai ya zauna ya zuba yi wanda na shiga kabari akwai wanda zai zo ya kare ni akwai wani lauyan da zai zo ya kare ni